تي 3 تفرك الرayuwa masu kallon afirka tv 3 a ko'ina faɗin duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanku da wannan lokaci barkanku da sake sauda da mu a cikin shirin fatawa shirin da yake ba da amsa akan tambayoyinku da kuke buguwa ku mana kai tsaye ko kuma wa'inda kuka tura mana ta hanyoyin turo mana tambayoyi kamar whatsapp da kuma sms shirin fatawa na yau har yanzu dai za ku kasance da babban malamin mu ne a cikinsa sheikh Uh, abdulwahab abdullahi imam al na wal jama'a wanda shi zai rika amsa tambayoyin da kuka turo mana ba tare da bata lokaci ba za mu yi malam lale marhabin da zuwa sannan kuma mu ba ku mu nemi uzurin ku akan jinkirin fara kawo muku shirin da muka yi kuma za mu shiga fagen tambayoyin da kuka turo akar maka labarka da zuwa wannan fili Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan za mu yi kokarin bar muku layi a buɗe tun daga yanzu domin shigowa ku ku miƙo na ku tambayoyin. Amma yanzu zan fara wa malam da tambayoyin da muke da su a rubuce domin samun amsa su a wajen malam. mai tambaya ta farko na cewa assalamu alaikum malam barka da haka. Ina tambaya akan mutumin da ya saki matar shi saki ɗaya. bayan wani lokaci kuma ya sake ta saki biyu amma a lokaci ɗaya malan shi hukuncin wannan sakin zai iya ƙara dawo da ita ba tare da ta je ta yi wani aure ba mai tambaya ta ce maman walid don allah a taimaka a bani amsa أعوذ sami السميع العليم shaitan rajim الرجيم والصلاة والسلام على أشرف na muhammadin wala alihi wa وصحبه أجمعين zancen furci lafzi daya akan saki biyu ko saki uku bida'a ne ba shi da asalin cika ajinin musulunci to malamai sun yi sabani a kai kudaji sa akwai magana kansa zamani manzo sallallahu alaihi ina narko akan wannan don Allah ya ce at-talaq marratan fa ku bi ma'ruf au tasrihu bi ihsan Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa hunna li iddatihinna wa hasul idda ajinin mu asare yake shi sa daga cikin suratul talaq Allah ya ce wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsahu duk hukunce hukunce aure ne ba su a shi shiga ciki su ne shari'a saki zama ya gagara ke saki kuma na so mu sa kankara zuciyarsa yadda zai saki ka bi yadda shari'a sa ka yi mm. yanzu saki da aka baka dama ka yi mm. in ta gama ida ka da daya amma ka yi saki uku lokaci daya ka yi barna ka yi saki biyu lokaci da ka yi barna to sabani malaman ya dira kan kurafar rashidu eh, an ce sai na umar ke cewa duk wanda ya garaje garaje so yi garaje ya kammala sake ta tabbaka masa haka ya ce uku a bashi eh, uku a bashi uku tun da garaje yake mm. ga daman da aka bashi amma sai bai bi ba sai bai yi ba wannan ana kira babu tazir asalin hukuncin ba haka yake ba to amma muna da wani babi a cikin ajini tazir mm. a maka gargaji a sa maka saboda sakin ba abudi ba ne abu ne na rabuwa na zaman lafiya mm. to za a iya maka uku ba kai saboda haka duk wanda ya yi gangan mm. ya yi saki uku lafzi daya ya yi saki bi lafzi daya ba fatawa ba ne kotu ne zai raba wannan amma a je a duba wani irin nau'in mutum ne ya yi wannan gangan an bi abin sakaka haka shi kawai abin da ya ganda gaskiya ne shi sa wanda ya yi wannan hukunci shine sai da umar lokaci na mulki ne ba fradi ba ne ba kowane mutum zai yi wannan ba mm. sauraka wanda ya saki biyu lafzi daya ko saki uku lafzi daya mm. a je hukunci alkali alkali iji iduba mm. shin sakin da kai kana cikin hayyacinka shin ka sakan nan wani sababi ne ya sa wanda ya kalli wajen da ka fita da tunaninka mm. sannan ya hukunci idan zai tabbatar ɗaya ne yawa sai in bayan da sai nan umar ya faɗa gaggawa ne mutane suke shi mun zarce shi mm. ba dindindin ba ne an ga mutum ne abin da ya shafi rayuwarsa nadama ya yi abin da bai sani ba ne to wani abu ne daban Mm. amma wanda dama ya mada suke ruwan sha sha tabbaka masa mm. sauraka mu fatawa da kullum a ringa nemo fatawa wadanda za a faɗa fatawa amma mutanen a sauka mutane ana man sauki ba sauki ba ne abi doka Allah na'am to malam mun fara samun waya bari mu amsa sai mu mm. zawo mu dora assalamu alaikum barka da zuwa afirka TV wa alaikum assalam barka da daga Niger daga maraɗa jamhuriyar Niger malam Ibrahim ne kuwa ne ne a jamilu ne malam jamilu to wacce tambaya kake da ita ga filin fatawa a ba muna dai jin daɗi muna jin jina mu malam muna jin daɗin fahimtar da yake da mu masha Allah malam jamilu yana gaisa malam mun ji daɗin nasiya musamman ma ta jiya da yamma bisa kan a tashi sallar dare gaskiya ne eh kwarai ya tunatar da mu eh gaskiya da yau ma ya kamata mu ba malam dama ya tunatarwa amma saboda kurewar lokaci amma insha Allah za a ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen malam wallahi kwarai mun ji daɗin ta Allah ya saka malam da alkhairi amin amin amin amin malam jiya ta tanta ba ba mu samu ba Allah sai bari mu ba wa tori su ma su shigo gaskiya Allah ya saka da alkhairi ah, mun gode mun gode Allah ya kara malam sani ah, amin amin amin amin mun gode shi to mun gode zance saki biyu ko saki uku a tambaye mu don mutum ya yi tabargaza mm. ka ko wani ya ce ba komai tafi shara ba haka yake ba ba fawda ba ciki shara musulunci baya bukata akwai tsari a ciki mm. mutum da ya kai fatawa ana itibarinsa yi fatawa mutum da kuma alkali alkali ne ta yanzu a jinin an mar da shi wasa duk wanda ya karanta wani abu kawai ba da fatawa ya tafi wannan ba zai kawo mana dami ido ba mm. shi mutum mar da jinin wasa sauraka na ba shawara wanda suka yi saki biyu a da su je samu kotun musulunci mm. in ba su da kotu musulunci kuma su malamin da aka yarda shi gwansu amma ku su mm. daina bin yara fatawa da suka ganda dama mm. malam ko mai fatawan ma in ba a samu kushari a kwata a kusa ba a unguwa mm. ko a ƙauyen su duba malamin da ya san ahwal din su eh, kenan wanda ya san gidan ya san me ake yi na'am yawanci suna dauka manganan maganganun manyan malamai kamar su ibn taymiya wanda suna gan ki uku ma bashi da asali bi da ana mai da shi da taufa na'am to wannan maganar suna faɗe shi a bisa ilimi amma su ma ba su inkara kan tahzir ba sun yadda mm. manzala sallallahu alaihi wasallam ce alaikum bi sunnati wa sunnati wa rafa rashidin al-mahdi mm. dole ba wanda ya sallaka wannan abu da har mutum zai wasa da saki za a iya masa hukuma kan wannan gaskiya ne mm. Allah ya saka da alheri malam wannan cewa take malam ina matsayin matar da mijinta ya ce mata ta tafi gida ta tafi gidansu sai lokacin da shi ya zo ya neme ta a gidan nasu ah, shin malam wannan saki ne ko ba saki ba ne wannan shan tambayi shi na'am to malam kafin mu fara bata amsa da mun sake samun waya mm. assalamu alaikum barka da zuwa afirka tv wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kuma Allah ya kama ku da alheri da kai da mana. wa miki tare da shi kuma daga wace kasa na'am to faddal mu je tambayar ka na godiya ubangiji Allah ya saka muku da alherin kai da malamin da kuma na godiya da Allah ya saka mana yadda malam ya zo wannan gidan ji a kan kashi yana ba tambaya na na farko shi ne mutum ne ya saki mata ta yi shi biyu ya sake ta so sai ta ta yi wani aure mm. da ta yi wani aure kuma sai ta rabu mm. a dawo sai ya manta ta mm. to shi ne muna tambaya wannan mai da ya maida ta in ya ƙara sakin ya zama saki uku ko ko suna matsayin biyu domin da ya sake ta da biyu yanzu ana tsorawa bisa na yanzu ne ko ko ana tsora bisa ga saki na biyu na'am na ji tambayar na fahimce ta na fahimce ta malam suleiman ne daga nijar kace eh daga nijar na gane na'am na'am to tambaya ta biyu fa tambaya ta biyu kuma mutum ne shi ma kamar wannan ya saki mace ta yi so uku tabbat tabbas ya saki ta so uku to da ta ta yi wa aure mm. wani guri ta dawo mm. to yanzu in za su sun ka saki ya kasutunta kuma shi ma sabon ɗorawa za a yi shi guda nawa ya mata shi wannan mai na biyu uku ya mata shi ya yi ta uku tambaya ya sun sun kare sai ta je ta yi aure amma ta aure wani mm. da ta rabu kuma sai kara mai da mm. to shi ne muna tabbaya yanzu ana kyalke yanzu wannan armi da za su mm. ya je uku ne ko ko ko suna nan to ba matsala to insha Allah za ka ji akwai wata tambaya har yanzu to faddal faddal ci gaba tambaya na na uku mm. tambaya ta uku ina jinka eh, eh, tambaya na uku mm. ina jin waya ce take malam tutsu tambayoyin shi kuma suna ma'ana suna tahowa kan abin da ake so kana jin mu da kyau yanzu ina jin mu ba malami hakuri ya kashe telan shi ko ya kashe tibin shi ya sake dawo mana daga baya in layi yayi kyau insha Allah a ya so ya tambaye guda uku ne amma rashin kyan layi sai mm. ya wannan mm. to mana ina ganin za mu dan jinkirta wannan tambayar da muka yi kafin a fara bada amsa mm. mu shigo tambayoyin kai tsaye shi wannan malami daga jamhuriyar Nijar eh, can ba mu gama ba ba mu gama na farkon ba ko za mu koma wannan da aka ce mutum ya ce da matansa ta tafi gida gida sai ya zo ya neme ta saki ne ko ba saki ba ba saki ba ne na amma sai an tambaye shi ya kayyada shi ya ce shi na zo na neme bai ce na sake ki ba na'am muna da lafzin da ake kira kinaya cikin lugarabiya mm. ba karara ba ne na'am to har yanzu malamin sake samu ba karara ba ba saki ba ne wannan na'am mm. wa alaikum assalam wa muke tare da shi kuma daga wace ƙasa mm. Hassan ne daga Najeriya to malam Hassan daga jihar Borno ko Yobe jihar Borno na'am to alan gobro ita bayar ka ina jin muna jin daɗin wannan shirin da malam yake Allah ya kara masa lafiya amin amin ita ce amin amin amin Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Mala Hassan ka yi kokarin jin mu ta waya kamar muna waya mu da kai sannan ka rage akwatin TV kar ka ji magana ta shi sai bayan mun fara baka amsa. Jihar mm. Borno Najeriya. Ina jin daɗin wannan shirin. Allah ya ƙara wa malam lafiya kuma mm. Allah ya taimake shi. wani da kai baki da Ina roƙon addu'a gurin malam hmm. ya taya mu cikin karatu da muke yi laisa albarka addu'a yake nema eh. saboda karatu da yake yi ba malamin ubangiji ba mu nasara da shi baki daya baki daya da al'umma musulmi da al'umma na gira baki daya amin amin hmm. to malam hassan kaji malam ya mana addu'a ga baki daya hmm. mu har wa inda ba su nema ba amin amin to malam mu koma maka ba saki ba ne shi an tambaye shi saboda alfaz je ka gida kwashe kayanki duba saki ba ne shi niyansa don an yi ligima da mace ce kwashe kayan ki tafi gidanki ki tafi ba na son ganki ba saki ba ne an tambayi shi niyya shi zai hukunci ya ce ni tsoro na ce tafi gidan zan neme ta na ce na gaje ta tafi na ganta za ta ba ta eh, mun rai ne wannan duk wannan kalmomin ba saki ba ne da zuma lan kace akwai ma kinaya eh kinaya suke ne ma na gira wai kamar wanka tsoro ta ita ne na'am kwashe kayanki ba na son ganki na gaji da ke ki rabu da ni duk waɗannan ba saki ba ne saki ne na sake ki na rabu da ke ba na bukata na sake ki to malam sai da takarda ko kuma ko a ah, lafzi shi na'am to an faɗa wannan ba mangaran saki na sake ki ba shi da wani ta da wani tahammuli to amma duk lafzin da ayi shan tambaye shi me kake nufi da wannan magana kwashe kayanki tafi gidanki shi na neme ki wannan ba zai zama saki ba shi ya faɗa mm. Mm. na'am to mala wannan mai tambaya daga jamhuriyar Nijar duk da kafin shi ban faɗi abin da malam Jamilu ya faɗa ba ya yi godiya akan nasihar da malam ya je akan kiyamun laili ko abin da mm. yi istinbadi kenan a mm. cikin nasihan Allah ya saka mai shi mada alheri mm. sai mai tambaya ta biyu har yanzu daga jamhuriyar Nijar yake cewa mutum ne ya saki matarsa sai ta je ta yi aure bayan ta yi aure kuma aka sako ta a wancan gidan sai ya dawo da ita bayan ya dawo da ita ya sake sakanta to wannan sakin na biyu da ya yi za a jona shi da wancan sakin na farko ne a ɗora lissafi ko kuma wannan sabon saki ne ba su da alaka shan jona da wancan tun da wancan bai cika uku ba in ba cika uku ba haramci ma bai zo ba faranta to daman tambaya ta biyu ya yi magana mai uku mm. ko mu hada su gaba daya na mai ukun sai yake can mutum ne saki mata shi saki uku sannan sai ta yi aure da wani bayan ta fito sai ya dawo da ita mm. to yanzu malam idan sun rabu shi kenan babu wa'ancan sakin sun rushe guda ukun ko kuma dai ya zama saki ɗaya ne kenan ya mata tunda ta riga ya sake ta uku ta dawo ya sake ta uku ta yi aure na'am ta yi aure to in ya dawo da ta an daura aure sabon saki za a fara shi an fara kirga daya mm. biyu uku shi ya sake cika uku malam nan ba komai bane in ya mata uku aure ake yi sabo eh yayin da ta in dai saki uku daidai har uku da mm. shi ta ji ta aure mm. shi ya sake dawar mata aure to saki uku wancan dan babu ita koma sabu aure kai full mm. amma da saki daya mata ko saki biyu mm. shi ta je ta aure ko daya ne ko biyu ne ko uku ne shi ya sake koma annunta mm. to wancan saki dayan da biyu ina nan in ya kara saki ya zama uku saboda mutane su bambanta haramcin cewa ba za ka aure ta ba shi ta aure biyu baya ciki daya baya ciki shi cika uku ike zama haramci eh. mm. don ka suke ta daya matan ka ne har za ka yi aure ta ka suke ta suke biyu kana dama ka aure ta haramcin bai zo ba nan ka ce karka aure ta mm. karka aure ta fa shi cika uku sauraka yadda ka yi daya dayan tana nan ka yi biyu biyu ina nan in ta ji ta aiwai wani wuri ta je so daya so biyu so uku ta sake dawo gunki ita ta sake zuwa gunka ka sake aure ta to in ka kara saki shan hada da wancan ma dama bai kai uku eh, bai kai uku eh, bai kai uku ba haramci ma bai mazo ba baranta a ce ba haramci shi ya cika haramci mm. sannan auren uku a warware ta na'am na fata ka gane zance na gane malam to a malam kenan nan akwai wani wannan na shari'a malam wasu hikimomi na shari'a kenan kada a yi ta sakin mace ana ta dawo da ita aka sa in kai uku shi kenan eh, saboda abin da ya sa shi ta turawa da munafikin mu bakake munafikin mu da larabawa da mm, bakake mm. ba san Allah ba wallahi babu ajinin da yake da rahama yake tausaya ma bai Allah irin ajina na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kariya suke shi sa qur'ani da ya zai wasafa na muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce o ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin malamin balaga sun ce kasar musuf ala sifa an take ta baki a sakon akan jinka da rahama manzara sallallahu alaihi wasallam ya zo ana birni yan mata ta kaba mata suke larabawa shekara da ya ba wanka har ta zo duk jikinta ta fito da susa kwana abinci sama da ne gidansa daban ne yadda za mata shekara guda duk anan muhammadu sallallahu alaihi je rushe wannan da saki mace in ta aure in ana sake ta sha sake ta in ta yi ginda biyu daya biyu uku kafin ta gama uku sha ce an dawo da ita an dawo sha suke mata uku haka za a bar ta je mage ita ba a zauna da ita zaman jin daɗi ba har ta zo ta mutu har ta zo ta mutu mm. shi na Allah ya ce to an daina wannan yayin daga yau a talak marata duk wanda ya saki matansa da ya saki matan biyu to ya gama damansa in ya saki uku to shi an ba ta dama ta je ta falata hilla ta ta ta ta ta ta ta ta ta a ka kayanka a ba matan yanci mm. kar ka ta da ta wulakance mm. ban da wannan ba da saki annu namiji shara har yanzu ya sake ba mata dama ta yi hul'i in dai tana ga mijin bai mata ba ta biya shi kuɗi ya sake eh, eh ba biya kuɗi ba imar ah. mata abin da ah, abin da ya kashe hmm. inda mace ne miji ya zo ya yaudare ka ya zo ya ka samu ba haka yake ba babu addini ina zaginta ina zagi iyayenta ba tare da wani tagin kwata-kwata ba ji na gare shi ba haraba hmm. wurin saka da alheri malam saboda haka sha nan a ce an takura ma mata an raba gado a je turawa ba su da gado bature ba shi da gado yana da wasiya ne saboda haka karuwansa zai iya ba karuwansa dukiyan baki daya mm. to don ma ake danne mu ake ta wahar da mu da ajini mu cewa ba yanci ba yanci da wani munafikai ne mm. ba su ma fahimci addinin na ba za su fahimce shi ba da ba su so su fahimta gaskiya ne Allah kiyaye na amin amin amin mm. amin malam wannan mai tambaya sunan shi ali zangi daga yobe state yusuf mm. ali local gamman yake cewa mm. a ah, akar makallashin manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi kuwa ko bai sani ba duk wanda kake gan suna faɗa wannan mm. ba kaunar manzon allah sallallahu alaihi wasallam suke so ba masu cewa ya san gaibi eh, ya san gaibi nan ah. so ake so su ma sun san gaibi amma ba da manzon allah ba amma duk mutum da ya san qur'ani na'am ya san hadisi manzan Allah ba zai yi wannan sakin ba in kana ga mutum da ya ce manzan Allah sai gaibi mutlakan to bai yarda da ayoyin Qur'an bai yarda da sunan manzan Allah ba bai ma san annabi mu ba samawati illa Allah shi kawai ina so ne gina wani manufansa da labari shi ya san gaibi amma ba annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiye yin halitta ne sama bai taba rumfa mutum da ya kai annabi Muhammad kasa ba taba taba kasa da ni adam da ya kana muhammad sallallahu alaihi wasallam amma yana da iyaka Allah shine Allah shi annan muhammad bawa ne amma Allah ya darge ma Allah ya fifita shi shi sai kira shi bawa mm. yace subhanallazi asra bi abdi ba Allah bane so nawa ne qur'ani ke nuna cewa kwabuwan da manzo Allah ya sanar da shi ya sanar da shi shi ba gama gari mutane ba ne Allah ya sanar da shi wasu abubuwa mm. akwai wunin da ya zauna da ya gama mimbari ya zauna sallah ba Allah yake sanar da shi abubuwa tun safe har da yamma amma an gaba iya kenan gaibi mutlaka sai me ke faruwa shi Allah shi Allah yake ba shi kulla la a'lamu gaiba mm, illallah umanni Allah yake ci da shi fada wata ran yake ce musu walau kuntu a'lamul ghaiba lastakfartu malan qur'ani a cike ke eh to amma kawai ana a sai to ana duk shirmin kafara ce wai wahabiyawa dan mm. izala mm. ba su san manzon Allah a ah, kai kake rushe annabinka kana suka rushe annabinka ne annabinka ba ba ba fara'ula bane annabinka matsayi ne yake da matsayi wurin Allah mm. malayin an zo an tambaye shi akan abin da ya shafi gaibi sai ya ci a'a ku tsaya sai Allah ya saukar da wahayi wa yasalunaka anir ruh uyo ruh min amri kana ji <laughs> an ja da nisa malam mutanen suka zo hukunci na'am malam mm. sun zo sun sai legima sun zo gunsa mm. she ce kaga ajisa abu harike na'am malam na yi hukumci wanda na yi hukumci na ji a kan harshen ku mm. wani ya fi fasaha amma ba shi da gaskiya amma ni ban da ilimin ban san mai hakkinsa ba shi na doki kayansa na baka kai da ka fi shi fasaha ka cinye Allah zai kwace kayansa lahira an fito daga tafiya fagen yaki wuya na nashi ta tsinke rakumi ta kwanta kai aka ji aka ta nema rakumi na ga rakumin ga manzana sallallahu alaihi wasallam shi da aka daga rakumi aka gaishe da ya san gabi lokaci Allah bai sani ba Allah ya sani ba jama'a mangana suke mm. don su kago wani sabuwa da babu shi shiya sun ba da gudunmuwa sun mm. taimaka wasu rubabbun alisunan mm. cewa su eh, eh, isna shari'a limamin sun san gabi suke waɗannan jagwalgwalin ajini nan babu shakka Allah ya sanar da manzana sallallahu alaihi wasallam wani sabuwan bai sanar da bayan Allah ba daban ne na'am amma gaibi Allah shi ya san gaibi Allahu akbar na'am wannan shi na takeice duk wanda kuma kai yana fatakar wannan mm, to bai yarda da Qur'ani ba ko bai san Qur'ani ba mm. ko yana da wani son zuciya ne daban na'am akwai na jisar babban da ba san shi ba hafiz mahajar ya kawo shi a fatu bari wannan an ce ruwaita ablaib masu cewa manzan da bai duniya ba shaidan ne sanar ya zama ya san komai mm, bai yi wannan ba na'am magana ce wannan kafin bar duniya manzan da sallah ishara yake yi ishara yake mm, gaskiya ne bai taba fada wani abu shi ishara yake yi mm. ku zo ku fada waɗannan abubuwa eh, addinin mu ba addinin tasuniya ba ne mm. kuma mu ci ji tsoron Allah da zai ga al'umma wanda ba zai bashi da abin da zai fada ma Allah ranar tashi kiyama Allah ya saka da alheri a malam mai tambaya ta gaba cewa take malam mutum ne yake da aure amma kuma yana da wata budurwa da yakan yi chatin da ita har yakan sa ta turo mai hotonta babu dan kwali shin malam me hukuncin haka tambayan wace ce take tambaya eh bata faɗi sunanta ba amma nan kina da mata ke na kishi ne eh, abin ne ya motsa abin nan sai ya motsa na amma ah, zai zai kara mata gaske ki sai aure ta mm. eh ba shan sa hijabi ba mm. in dai zai aure ta ne na'am ba laifi iganta mm. ba hijabi na'am shirin dina sai faskanci to ina raba ka da misal amma dai zance ke ina sai aure ta mm. ba a bukatar hijabi na'am na'am ajinin nam baya bukatar dubu dubu sahabi ne ya ce ya gaya manzala yana sai aure yarinyar manzala ce ka ji ka ganta ka kalla domin ka ga abin da zai jawo hankalinka ka aure ta mm. shi sa wurin sahabi ma ya ce shi bari yayin da yarinyar da nake son ta zai tafi da ta fita waje kasan la waje ake biya bukatar mm. bayan gida mm. mm. shi makale icin dabino tana wucewa bata gani ba gin a sakin gin wace ce ta lokacin da ta saki shin kalla shara bai hana ba ka kalle ba hijabi ba komai ma dama akwai sutura jikinta ka kalla inda ka zana suka aura inda wannan mutum ina dauka hoton ne don aure ta ba irin waɗannan 'yan mm. akuya mm, masu bin hotunan mata mutane ba sa bacci shawa kawai shi da akuya ba bambanci rayuwansa baki ɗaya bai san yi ba mm. to wannan shi ya gyawo masa kansa amma yana sai aure ta ba mm. laifi na'am mm. Allah ya saka da alheri ah, za mu sake tunatar da yan masu kallo cewa yanzu haka za mu bude muku layi domin shigowa da turo tambayoyinku mai tambaya ta gaba ma bata faɗi sunanta ba take cewa malam me hukuncin matar da take azabtar da yar aikinta eh Allah yana so rahama na'am Allah yana son Tosayawa. Mm. mutum da bashi rahama Allah ba zai masa rahama ba mutum bashi da tausaya Allah ba zai tausaya masa ba shi sa adina na muhammad hadisi yan gatan fakire ne da wanda marasa gata yayin da mace ba ta da tosayawa wanda take karkashin ta Allah mm. ma ba zai tosaya mata ba gaskiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man lam yarham lam yurham mm. Allah ne baki matsayin da kike da shi mm. ita ta zo tana ce albarka ka zo ka cuce ta ko ka wulakanta Allah ba zai kyale ka ba gaskiya ne mm, wannan ba daidai ba ne gaskiya ne na'am to Allah ya saka da alheri mm. a malam sai wannan yake cewa assalamu alaikum malam barka da wannan lokaci shin ya halatta mutum yayi a sallah raka'a biyu kafin zuwa masallacin juma'a sannan kuma a sallan walaha raka'a nawa ya kamata mutum yayi ba ce sallah ranar juma'a raka biyu a gida ba kallafa masa wannan masallaci ake sai zo mm. ranar juma'a ba faɗa adadi na filan da zaka yi ba mm. in ka zo ka ta yi shi limam ya shigo raka biyu ka ringa salamu alaikum in ka je abin da zaka ta yi kenan mm. shi sa ba ce da kai kafin juma'a ga adadi raka da zaka yi in ka zo ka ringa biyu kana yi har limam ya shigo wannan shi na abin da aka sa mutum wanda zai tafi juma ba ce ka yi raka biyu a gidanka ba ci can ka je ka tai raka biyu ka tai raka biyu biyu ka tai raka biyu har mai ruwan shigo mm. sallan waduha kuma ana yi raka biyu ne ke fara zuwa raka takwas mm. shine tabbata wajen manzan da sallar alaihi wasallam kana dama yi raka biyu kana dama ka yi raka hudu kana dama ka yi shidan, kana dama ka kai takwas Shi na abin da aka hafaza a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mallam wannan mai tambayar cewa take Allahu ni ce na wuni da azumi to amma kafin magariba sai na ga farin ruwa eh, farin ruwa amma yana da dan sirki sirki to malam eh, ya ingancin azumi na yake ita ta san mukaddima gininta inda eh. wannan farkon gininta ne ya mm. sarka da gini to bata da azumi amma haka kawai wannan farin da yake fita a cikin fargin mace ne mm. to shi an sirka wani ba lokacin aladan ba ne ba komai ba ne wannan in ba lokacin aladan ba ne ba ba lokacin aladan ba ne amma idan da lokacin aladan ne an fara da mm. lokacin aladan mukaddimin fara al'ada ne to wannan ya sirka da gini to saboda haka ah, ba ta da sai ta rama wannan azumin da farla ne na fila kuma ba komai na'am mm. to malam wannan mai tambaya cewa take malam ni tambaya nake yi akan yin addu'a a cikin sujada da hausa ina jin wahu suna cewa ba kyau ɗayan da ya ce ba kyau shi za mai dalili addu'a mm. Allah ya haci al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mm. ba kabila daya ne ba al'umma daya ne na'am shi sa la wasafa duk kyau ma naka ila rahmatan alam alam muktalifa baki ɗaya al'umma ne ba ko ke ji arabiya ba kuma manzo Allah sallallahu ka'ida ya fara. Mm. ya ce faliyatta harama yujibu min addu'a mutum yake dado abin da yake so rai sai yake so saboda ka cikin sujada ya subhana rabbil ya yi subhana rabbil ala subhana rabbil azim ya gama mm. to yi roki abin da yake so na yaren da yake ji sunansa addu'a mm. ba wanda hana shi da kowane irin yare to Allah ya saka da mala ana nuna mana cewa zamu je hutar bin lokacin wannan shiri idan muka dawo zamu dora akan tambayoyin da muke tare da su yan masu kallo kar ku nisa da akwatin talabijin ɗinku zamu tafi hutun takaitaccen lokacin wannan shiri idan muka dawo zamu dora akan wa'annan tambayoyi sai mun dawo Africa TV3 tafarkin rayuwa Alo Alo <sighs> motsa jiki na da muhimmanci kwarai da gaske ya ya kamata na motsa jiki da wani mataki ne zan fara komai na duniya sai da lafiya domin ita ce uwar jiki ya ya kamata na kare lafiyata ya ya kamata na yi amfani da magani dan adam yana bukatan shawarwari a rayuwarsa ta yau da kullum domin inganta ta taba kiɗi taɓa karatu rai dangin goro ne sai da ruwa don haka za ku kyakyata kuma za ku nishaɗantu muna ɗauke da labaran duniya musamman nahiyar mu ta afirka da ma ƙasashen mu na hausa duk wanda yake son takama ya hau dokin arzikinsa allan da ya yi ka shi yayo yarenka ya sa sirri a cikinsa muna ɗauke da nazarin harshen hausa domin sanin sirrinta fasaharta adabinta da balagarta ku kasance tare da mu a cikin shirin afirka a yau domin samun ilimi da kuma tarbiyya mai inganci tun kuna ƙanana. Katibitiri ke kawowa, ilmantarwa mu. da kuma horar da kuwa kan iya magana babu tsoro ko fargaba. Ku ci gaba da kallon shirinku mai ƙayatarwa. Shiri na manyan gobe Afirka tibitiri. Mai taken yara manyan gobe. Ilmantarwa da mu fadakarwa da misalin karfe biyu daidai na yamma agogon Najeriya da Nijar. A Afirka Daidai na yamma agogon Makkatul Mukarrama. Ilmantarwa da mu fadakarwa don 'ya'yanmu da nishadantar lafiya. Africa TV3 تفرك الرأيوة Assalamu alaikum barkanmu da dawa daga hotar bin lokacin nan shirin da muka tafi ga da suka tele mu a yanzu muna gabatar muku da shirin fatawa ne daga nan Africa TV 3 wanda kafin mu tafi hotar bin lokaci mun amsa tambayoyin da aka kira mu na suna kai tsaye sannan kuma yanzu za mu sake buɗe masu kallo waya domin su ci gaba da shigowa shirin haka dalika kuma za mu ci gaba da amsa tambayoyin da aka rubuto mana amma kafin mu karanto tambayoyi muna ƙara wa malam lale marhabi na dawowa daga hutar da lokaci alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum salam wa rahmatullahi mai tambaya ta ga malam Abdullahi ne daga dutse a jihar Jigawa yake mm. cewa mm. ina son malam ya faɗa mun wasu daga cikin sunayen Allah da in an ambace shi ko yan an roƙe shi da su yake amsawa sai nan amun bayanin ya ya kamata in yi addu'a da sunayen Allah su allah ya mutlaka allah ya fara sunayen allah da an roke su allah zai amsa allah ya fara kuma wanda yake so ya huta ya koma karshe surat hashir wallahu alladhi la ilaha illa wa, mm. duk sunayen da suke malikul quddus salamu al-mu'min al-muhaymin jabbar wannan koma na'am ba ruwanka da wani wahala sunaye duk wanda ka kama ciki mm. kai tawassul da shi ka huta suratul hashir ya fi maka domin <clears throat> malamin sun sabani da yawa adadi sunayen da aka ce wasu suna gan cewa mutlaka Allah ya zo a cinsince su a cikin Kur'ani shi sa malam Usmiyan da jikansa ya tara littafinsa ya fita da sunaye amma da aka wasu malamin sallama masa duk sunayen da ya zo cikin Kur'ani kama ka huta da abin da ya zo cikin hadisin sahihai wasu suna hada 99 wasu eh, suna hada fiye da haka eh a 90 eh, to ai saboda abu ne da aka ce ga adadin hmm. to kuma akwai sabanin shin wannan sunan ko wannan sun kaga albaki ba sunan Allah ba ne hmm. to irin waɗannan shi ka samu malamai rabbaniyon wanda za su nuna maka menene sunaye masu ilimi hmm. su gaya maka adadin da abin da yake akwai to amma ka kama qur'ani wanda ya tabbatar mm. siffa Allah ne shi ka ya suna Allah ne ka yi ko Allah da su na'am to malai mm. nuna kamar a mai yadda ake addu'a da su kansu ma'ana zai ambaci sunan ne sai kuma ya faɗi bukatun shi mm. a koya mai yadda ake addu'a da kiran sunan Allah kaga muna ce ya Allah ya Allah rukunka muke yi ya Arhaman ya Rahim kiransa ka yi tawassul da shi mm. shi ka roka ba ci ka adadi kaza mm. ko ka ci kaza ba eh. to malam waya ta fara shigowa ba ga kalma Allahumma ga fillihi eh, ai tawassulin kenan kwarai ah, mm. tabbas malam bari mu ci gaba da amsa wayoyi assalamu alaikum barka da zuwa Afirka TV to wannan waya daga shigowar ta ta katse malam ya ba mu misali da su eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da hanyar kagin Allahumma qur'ani zai ce rabbana mm. duk mukaddima ta raba shine tawassuli rabbana mm. atina wannan tawassuli rabbana da aka fara mm. kira aka yi rabbana gafir lana allahumma kaza duk waɗannan tawassuli ya allah to waɗannan su ne tawassuli ka fara kira sunan ka roka abin da kake so to Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri a ah, malam wannan tambaya suke yi akan wai hukuncin gyaran gira ah, a musulunci shara bai ba mu dama wannan ba ba wanda ya ce a gyara ba shi sa abdullahi bin masud ya hana wayansu mata mm. ya ce kur'ani yana cikin kur'ani suka je suka ce ba su gani ba sun ce da su sun fara daga face har nasu ba su gani ba shi ya ce ba ku duba ba ne mm. wanda ya fara shi aka suka masa kur'ani shi ne shugaban talikai mm. wannan waɗannan abubuwan shara ya ce karayi a bashi jiran da kuke gani da an tambayi likitoci zai nuna cewa yana da fa'idansa ka bari tagayyir harkin ne na'am eh, wa rahmatullahi wa barakatuh da ina yi waya na yanki na'am malam Suleiman ne eh, na'am malam Suleiman eh, tambaya na na uku na'am tambaya ta uku mutum ne ya saki mata ta a cikin ba ta da tsarki amma alhali mm. domin Allah ya haramta sakin mace mm. ba ta da tsarki an ce haram ne to amma shi a lokacin da ya yi tabbat tabbat bai sani ba mm. bai san haramci abun ba bai taba sani ba sai bayan ya sake ta na ya zo ya tambaya sai an kace mishi ai ba a sakin mace ba cikin tsarki ba haramun sai an ka maido ta to wannan saki ana iya kirga shi cikin saki ko kutun da ya yi a cikin jahilci bai sani ba mm. ba saki ba ne na'am to malam suleiman insha Allah za mu samu malam ita ce ta karshe damun ko eh alhamdulillah za mu samu malam insha Allah akramakallah suleiman daga jamhuriyar Nijar mai tambayoyin dazu na kan saki mm. yace mutum ne ya saki matar shi cikin jini sai bayan ya saka aka faɗa mai cewa ai shari'a ta hana sai ya dawo da ita mm. to wannan sakin da aka riga aka yi a cikin jini shi dai da farko jahili ne wanda ya sakin bai san hukuncin shari'a ya hana mm. ba to sakin ya auku za a lissafa ya cikin cewa an taba sakanta so ɗaya ko kuma kafin wannan abin da ike wara da wanda ma suke dogar ne mazaban malikiya ba sa tabbaka malikiya nan wurin mm. ka'ida ce ko a kirga wannan saki ko kara kirga shi duk mutum da ya saki mace a cikin gini dawo da ita wajibi malhufar yuraji'uha na'am eh. baya bukata a daina zance a kirga ko kara kirga kullum ana rigima kirgawa ne hmm. amma ba ba ba um, bi umarni ba kamar su mazan suna son sakin ya zama yana eh. nan ne ma ba da ka sake ta ko a kirga ko kara kirga ma dama ka sake ta cikin ginin hmm. al'ada dawo da ita ka dawo da ita ba da niyyar saki ba Mm. shi ka dawo ta ma'ana kamar sakin bai yi ba ma batil ne ba kafin mu zo nan wurin na'am malam na'am murhu fa yuraji'a mm. ce da ita ya dawo ta na'am ya dawo ta ita ai matarsa ne sosai in ba saki uku bana kanta ba to mutane ba sa duba wannan kirgan suke magana mm. kirgan kuma alfazi ne suka zo daban-daban kalmar murhu fa yuraji'a kalmar arabiya a komo da ita shi ana gan cewa in ba suke don maza ce a komo da ita amma a nan muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisan sun zo daban-daban wanda sun ce an kirga masa mai rawi ma Abdullahi ibn Umar cewa an kirga mu wani waya ba a kirga mu ba malamin sake samu na fata kana gane wannan sai mu zo kan wannan sha Allah to shikenan assalamu alaikum barka da zuwa Africa TV na'am assalamu alaikum wa miki tare da shi akan waya wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh hello na muna jin ka waye kuma daga wace kasa yana magana da abdullahi daga nigeria to mala abdullahi wace tambaya zan horo ko kebbi niger state niger state to faddal na'am na tambaya ne akan salatin annabi na'am na'am salatin annabi kaman fiye allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad sun sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim na hamidum majid ya isa ko ku sai ka tsare sai ka tsara gaba salatul ibrahimiya ne wannan da kai ko na'am kamar salatul eh, ibrahima mm. ibrahima mm. sai ka kara gaba ko kuwa ka isa sai an kara gaba to shikenan malam zai bayani akan salatun annabi insha Allah da alfas din da aka fi so ayi akai malam ka muna magana akan mas'alar da Suleiman ya kawo cewa in an saki mace cikin jini a maida ta ka gane ne mu a can afirka na'am na'am mukan kalli a kirga ko kara kirga da an fahimci a jisun ba za a yi wani sabanin ba annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce da umar ka gaya danka ikomo da mata duk yin mutum ya saki mace a cikin ginin al'ada ka'ida idawo da ita kuma ya zama matansa ba dawo da ta karike ta mugunta ba mulhu fa yurajiha kaga wannan ya ba da wani point ne cewa a madaita madaitan fa mm. ba cin ka madaita ka bai ta jemage ba mm. ka kawo ta ka zo da ita matan ne ka sake dawo da ita mm. sannan ba wannan lokacin za ka sake ta ba shi ta yi jini ta sake sarki ta yi jini ta yi sarki in kagin dama in kagin dama shi ka saka to shi ka saka na fata ka gane to in kagin dama ka sakan mm-hmm. yuhtamal wancan sakin farkon babu shi yuhtamal saki na biyun shi ma ne to kuma in ka ce an dawo da ita ka kirga wannan sakin kuma an baka dama ka rike tanta gini da gini biyu na uku in ka gani na maka suke ta baka zalunce ta ba gara bari farkon mana sosai kana gane hukunci kamar karatun yana nuna dai wancan sakin bai yi ba ina kai ka dai shi kuma sakin ginin al'adar cutar da ta ake gudu ka ta mata idda mm. to maimako ka ta mata idda mm. da ka kura kwaci saki wa yafi illa mm. ka fahimci yaran na fahimta mala muru ofar yuraji a dawo da ita in kana so ka rike kayanka ka yi jini daya ta yi jini biyu ta yi sarki na biyu na uku ko gini daya ko gini biyu in badala in ka so in ka dama ka sake ta bai ce ka kawo da ita ka zo da ita in ta gama ginin ka sake ta ba mm. saurin ka in ta gama ginin in ka sake ta to babu aurataka tsakaninku ma'ana baka yi amfani da saduwa da ita ba mm. shegin kamar gina hukuncin kan wancan sake ne to amma ce ta zawo ta zama matanka mm. ta yi sarki ta sake gini ta yi sarki ta yi gini ta yi sarki sannan in ka so ka saka an hana ka saki ne domin sauwaita idanta to in an kirga wancan sakin a cikin ginin mm. shi an ce in kuma ka zo da ita ta yi gini daya ta yi sarki ta yi gini da in ka so ka sake ta ka daga daya nan ga wancan na biyu akwai zalunci ko babu <laughs> malam na biyun ya yi yawa sosai to illa ba ta fito ba nan <laughs> na'am ga illa can to ga illa can sauraka duk mutum da ya saki matansa ko a kirga ko kar a kirga ne ka dawo ta tuku tuku sannan a bincika za a dawo ta ko ba za a dawo ta ba ku gane wannan yaren to mutanen mu ya saka saka shana mangana kirga kirgan bai kai a ci a dawo da ita ba umarni ne nubuwa in ka saki matanka tana cikin gina al'ada da ka dawo ta tuko ko kai daga gaske kake ka saka wannan an gaya maka ba zabin ka bane ka dawo ta wannan shine ka'ida shi ka dawo ta duk abin da zai faru nan gaba shi ka yi amma shi ka dawo ta to mutane ba ruwansu da wannan wannan shine mazhabin malikiya wanda ake salle salle ake kyale eh, ba amma gaman fa ba eh shi an dawo da ita ba ka santa ko me ya faru dai mm. ka sani ba ka sani baran ka ya baci ka dawo da ita in ka dawo da ita kuma ba gini na gamawa ka sake ta ba a'a mm. mugunta ne wannan zama da ita matan aure tuku sannan ya lokacin kagin dama shi ka saka bayan ta yi ginin ya tafi ta yi sarki ta sake gini mala in fushi ne ma mutum ya huce a eh, yanda Allah Allah yuhdithu ba da zalika amra eh, wannan jini namu abin wasa ba ne gaskiya malam mm. Allahu akbar sai shi malam Abdullahi daga kwantagoran jihar Neja ko in ce daga jihar Neja cewa yake yi a lafazin salatin annabi ya kawo mm. shi da kanshi yana jin cewa kamar bai karasa lafazin ba to dole ne sai an cika wannan lafazin salati kaga jama'a ina nan ya zo muktalifa cikin mota maliki na'am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 kuma kowane siga mutum ya dauka e eh, dauka shi ne salati Ibrahim. Allah ya saka da mm. alheri malam Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri to malam sai mu dawo har yanzu dai zamu sake ce mai yan uwa control za su iya bude mana waya yan mintunan da suka rage mana ashirin mu sanya waya a cikin su amma kafin nan zamu dawo ga tambayoyin da aka turo mana a rubuce mai tambaya na gaba yana cewa shin malam mutum zai iya yin wanka da guntun ruwan da matar shi zai iya yin tsarki da guntun ruwan da matar shi ta yi wanka bai bayyana wani kalan wanka ita ta yi ba eh karahiyar tanziya ce mace ta yi wanka ruwan ya saura zaka iya yi shi da manzalin hana sallallahu alaihi daga baya kuma ya halatta shi mm. Mm. ba komai da mace ta yi wanka mm. ya saura za a iya wanka da shi za a iya komai da shi ba laifi ko wankan janabar shi manzana sallallahu alaihi wasallam mm. shine da ya ce akwai hadisin da ya nuna cewa la taktasilu mar'atu bi fadl rajul wala rajul bi fadl mar'a mm. haka hadisin ya zo la taktasilu mar'atu bi fadl rajul wala rajul bi fadl mar'a wannan nahayi ne daga baya daya daga cikin mahatul mumini ta yi wankan sauran manzo Allah ya nema ka musa ya ce ai wankan janaba ya ce ai ruwan baya janaba to wannan na karshen mm. ya nuna wancan karahiyat tanzihan in akwai wani ayin babu shi ayi wannan ba lafiya mm. Allah ya saka da alheri Allah ya mm. ah, sai mai tambaya ta gaba ah, yana son ƙarin bayani ne malam ah, akan tsarin iyali mm. akan tsarin iyali a cewa eh, mace ce take karatun jami'a tana aji daya sannan tana da cikin wata daya mm. shi ne mijin yake cewa ta cire wannan cikin saboda gudun wahala lannan kamar yi wannan ba ne wannan ba daidai ba ne mm. wace irin karatu zai zuwa a kisan kai kafin a ci gaba da karatu wace irin karatu za ka yi kisan kai karatun digiri na daya digiri na biyu digiri na uku ba a samu aikin ba a zuba da ciki wace dalili in ba wurarenmu ba kasashe laraba kowane shekara shi mace ta haihu kowane shekara suna da abinci na gina jiki amma in bam da shi ta yaye ba kowane yaro na aka yaye da wuri yake zama cuta ba ba wani kowane yaro na uwansa tana da ciki an hana ta isha nono ya zama cuta ba to don me an kaddama da zancen jami'a da rai mutum wanda ya zuba da ciki akan cewa domin yarinyar mm. ta yi koma ta yi karatu ne ya saba ma Allah mm. kisan kai kuma Allah zai tambaye shi a ranar tashin kiyama kuma ba daidai ba ne mm. bai kamata yi wannan ba a yaye a samu abin za ba yaron don ta haihu lamin lafiya don ba ta san me zai mata amfana ba yaron ya fi karatun da kake a jami'a zai iya zama rahama eh. gare ta ya za a faɗa haka mm. karatu ana sa abin zabo ta ma Allah ne kuma ya kisan kai kafin a zo la'ala ma buku ne mm. sana'a ne <laughs> to yaron shi la'ala shi zai ce da kai manan gaba wannan ba goyi bayan wannan tunanin ba kuma ba daidai ba ne Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu malam wannan shi cewa yake malam tambaya ta akan masu sai da kaya idan kuɗi hannu ne mm. za a sai da maka da arha bai faɗi adadin kuɗi ba amma kuma idan bashi ne za a ma karin kuɗi ya hukuncin haka yake sabanin malamai ne ana kira bai taksit mm. bai taksit mm. shine in ka siyo mu kaya yanzu kashi mm. zan maka soki dubu goma amma za ka ringa biya ne kowane wata daya ka ringa biya ne wata biyar to shi ka kara mu to wensu suna gan kaman akwai riba ciki ba zance riba ba ne ba shi da alaka da riba ina da alaka ne da wensu kamar su mala albani da sauran malamai suna gan cewa ko lafzin da manzan ya amfani bai a ta yin a ciniki biyu a kan bisa ciniki daya kuma ba daidai ba ne to wannan ba shi ba ne mm. yanzu na da kayana yanzu na da dama in sayar maka mm. dubu goma wani ya zo sayar masa dubu goma sha biyu ba laifi ba ne kayan in sayar maka yadda yake ko in sayar maka fiye da wannan na da daman yi wannan bai taxit zan iya sayar maka cewa ana sayar da dubu goma amma in allah yarda na son jinsi kaya yanzu na rage maka dubu goma ke da shi na bar dubu takwas takwas ma dubu bakwai maka kawo bayan haka ana yin haka yanzu kuma na sani nan wata biyar ka bani kudin amma ka bani dubu goma sha biyar ba wani amfani laifi laifi ne ba laifi ne ba shine bai a tan fil bai'a ba bai a tan fil bai'a bai al'ina wanda shari'a hana shine na zanna neman kuɗi na gonka ranta shi ka shiga da ciniki a ciki kamar yadda ake isha a secondary primary a gida ta ga mutum ina da babirinsa babirin na ta tusa baya samun albarka saboda suna cinikin a can makarantun da allah bai yarda da shi ba asalin shi shugaban makaranta ya siyo shinkafa ya aji ko babir. mutum ya zo yana neman rance shi ta ban da kudin rance yana neman kamar dubu saba'in shi ce ta doki babir na sayar maka dubu dari shi kuma dubu saba'in yake nema shi fita in zai je sai da shi ce kawo mana da kun cinika kan dubu ɗari. she ce ni zan baka kudi kashi yanzu dubu tamanin sha kulla ciniki yanzu shi ka tashi rance aka yi amana bin ka dubu shirin shi na ka ce bai a fil bai'a wannan shi ne rajin kaulin bai a fil bai'a ba bai in taksit ba mm. Mm. Allah ya saka da alheri tambayin mm. Ibrahim Zariya shi cewa yake malam batun sallar kasar ah, na yi tafiya malam sai na zo na tadda mutane suna cika sallah sallolin azahar da la'asar zan bi su ne in cika ko kuma in koma gefe in hada in hada sallolina in jawo la'asar din in yi ta da azahar in yi sallama in tafi ba shi da wannan dalilin ba wanda ya kai abdullahi bin masud abdullahi bin umar bin sunna kokop mm. mutum shi kadai ike mm. cikin tafiya shi ya gan an ta da za a yi sallah to aje kasar bi sallah shine wajibi a gare shi shine wajibi a gare shi ma'anan in kana cikin kasaru kai kana cikin tafiya ka zo an ta da ka an ji kiran sallah to ba za ka yi kasar ba biyun su za ka yi ka cika haka abdullahi bin mas'udi ya yi ya abdullahi bin umar ya abdullahi bin abbas suka yi kasar za ka yi ne uku kuna da biyu kuna da in zaka yi kai kadai shi ka yi amma ka ji kiran sallah kuma kai kadai ne ka bi jama'a wannan shine sunna ya zo mm. haka matasa sahabai suka yi mazuwa ilimi amma kana tafiyan kai kadai ba komai kai kasarinka ka hada amma ba dalili zai sa ka je kana an kira sallah ka shiga masallaci ka yi kasarinka kai kadai mm. wannan ka kawo wani abu ne ba sunna ciki ka bi su ka cika Mm. amma ka samu dama kai ne liman to kai kai irin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo makka mm. shine liman su shi gama sallah ce to mu masu tafiya ne ku cika sallah wannan shine sunna ba dalilin da mutum zai je shi kadai mm. ya ji ana yin sallah shi ajiye shi sallan sai fita wai shi mai kasaro ne kai kadai in ka ji kiran sallah ya zama maka wajibi sallan jama'a ya fi karfi ta akidin fiye da kai kare ka yi sallan kasaro kai kadai na'am malam wannan sunan shi suleiman daga jihar kano a tarayyar najeriya yake cewa shin janaba takan kama mutum idan ya yi tunani a har ya fitar da ruwa ya yi wani ruwa mangana ne ya yi don tunani kan sa mazi fita saboda shawai na fito da abu biyu ne mm. zai zama mazi shi ce ka je ka yi wanka ya yi mazi ne na'am mazi shi ne mutum shawa ya kama shi fita amma mani mm. shi an samu saduwa ba ko karamin shawa ba da ke fito da mani shi ya bambanta mana mazi da mani don sannan ya yi wanka ni ya tabbatar mani ne fita mm. ya yi wanka in mazi kuma ne alwala zai yi mm. amma ah, ta ce wannan tambaya ta yi hukuncin yin sallah a motar haya misali ni daga misali daga najeriya ne ah, zan yi tafiya zan je zuwa kudancin kasar sannan akan tashi karfe biyan na yamma kuma sai gobe karfe goma sha ɗaya za mu kai garin da za mu isa zai zama duka tsawon lokacin nan muna cikin mota malam ah, yaya zan yi da yin sallah ah, a cikin mota waye bai hau mota daga arewa zuwa kudu ba ne maganar sare farko dai waɗannan mota ko na arna ne mm. in kun hau ku ce za mu yi sana sannan ana dan tsayawa fitsari duk mangana ce duk mangana ce na'am duk mangana ce ba dalilin da zaka hau ciniki ne mm. shi lokacin direban kai ba sa ba ne na'am mutanenmu suna bani mamaki yanzu christmas da ya kusa yanzu mm. in dai mutane kudu za su tafi a can to sun hau mota mm. an fara waka alinuya ke na mota sosai har ma malam in aka yi shiru da allo yanzu a dauki ba za a bude eh, ana ta karantawa ana fassarawa da broken english kan me zan shiga mota ba zan ce da ni asuba yayi a saya mai sallah ba mm. ko ba za su yi mai a sha mai ba mm. wannan tunanin su ne gaskiya ne wayan su kudi su ne ka sai mutanen ba saba da transfer ba mm. kudi a cikin jaka yake a sai yake zaune ina ganin ya tashi za sata to fitar da kudin ka ba baki da ma gaskiya ne sallah ba wasa da sallah banza na sallah alaihi na cikin fagen yaki ma na sallah ba da tana kana cikin fagen yaki fa share ba jama'a guda biyu da sallah da jama'a shi wannan su tashi tafi wani kuma su zo su yi sallah jama'a ba dalili zaka yi wannan saboda haka in kuma ba yadda za a yi ranar za ta fito kana da alwala to kai kabar kana zaune kai imai in ka yi ala kubar kai haka ka ci gaba da sallan ka ko ina ne motar ya fuskanta wannan ka yi sallan ka na'am mm. to mala anan ake nuna mana cewa lokacin shirin ya cika ga baki daya mm. insha Allah sai kuma gobe idan Allah ya kama da misalin karfe 9 agogon Najeriya da Niger karfe 10 agogon Makatul Mukarrama za mu sake zuwa muku da shirin fatawa na Africa TV3 a madadin dukkanin yawan abokan aiki musamman Abdulhai Atib da ke daukan hoto mai haskaka shirin Muhammad Ibrahim a madadin Nazifi Sadisu da yake kula da na'urar CG sai kuma ahmad ishaq wanda yake kula da ɗakin watsa shirye-shirye amma muhammad suleiman mai sanya ido kan shirin amadan dukkanin wa'annan da na kira sunayensu musamman shehin malamin namu Abdul abdulhab abdallah wanda yake amsa mana wa'annan tambayoyi da wanda kuka rubuto da wa'anda kuma kuka kira kuka tambaya kai tsaye ta hanyar waya ni mai gabatar na umar alhaji yusuf da kuma jagoran shirin Jamaluddin muke cewa ku kasance lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أفريكا تي في 3 تفرك الرايوه